على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير موت رمضان شكرا دبوت هذا تاريخ 46 hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma kuma jiya mun tsaya ƙarshen suratu Muhammad yau kuma za mu tashi ko shekaran jiya ne shekaran jiya majalisin da ya gabata mun tsaya ƙarshen suratu Muhammad yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon suratul Fatih suratul Fatih sura ce madaniya ma'ana an saukar da ita wa manzala ta sama bayan ya bar garin Makka ya yi hijira koma Madina kuma ta sauka hijira tana shekara ta shida a lokacin sulhul hudaybiya sannan tana da ayoyi 29 da take karantarwa shine hukunce-hukunce na shari'a wanda shafi mu'amala da ibada da kuma ainihin wato kyawawan ɗabi'u hadisi ya tabbata a bukari da muslim daga muawiya bin qurra ya ji abdullahi bin mughaffal yana cewa manzala ta sama ya karanta wato wannan sura a amal fatahi wato shekaran da za a buɗe garin makka da yaƙi a lokacin anan hanya ya dinga karanta inna fatahna laka fatahan mubina akan ainihin raƙumin sa ya dinga maimaita ta har abdullahi bin ghaffal ce ba don wato ainihin ko mu'awiyah bin qurra ce ba don kar mutane su zo su taru mini ba yani da na hakaito muku yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan sura suran tana albishir ne cewa za a ci gari makka da yaki a lokacin saura shekara biyu a yakin amma tana tabbatar da za a buɗe gari makka kuma gari makka za ta zama garin musulmi daula ta musulunci bayan da an kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gari ubangiji ta'ala bayan bismillahir rahmanir rahim yace inna fatahna laka fathan mubina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا ubangiji ta lati inna fatahna laka fathan mubina inna tabbas mu fatana laka mun maka budi mun bude maka garin maka fatan budewa mubina mabayyani tun ba yakin ba Allah ce an bude garin maka da yaki domin a tabbatar da cewa abun kawai zai yiwu babu shakka cewa garin maka musulmi za su kwaci garin zai zama garinsu kuma za su yi iko da shi bayan da garin ya fi karfin su har an kore su ma mai da su garin Madina wannan ayan albishir ne babba aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma musulmi gaba daya a cikin garin Makka da ya gagari musulmi yau kuma za su su ci garin da yaƙi har su mallaki garin su kori kafin da ke cikin garin manzon Allah sallallahu alaihi wa yace kad laqad unzilat alayya laylata ayatun ahabbu ilayya mimma mimma ahabbu ilayya mimma ala al-ard manzo ta je da dare an saukar mini da ayan da na fi son tafiye da duk abin da ke bayan ƙasa. wato ba abin da na so kamar wannan aya ne bayan an yi sulhul hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi mafarki cewa zai je umra bayan an yi hijira da shekara shida mafarkin annabawa gaskiya ne in suka yi mafarki to kamar an yi wahayi ne su wannan abu to sun ne mafarki yana umra yanzu an umarce shi ya ɗauki sahabbansa su je su yi umra a makka a shekara ta shida lokacin kafurai su suke iko da makka akwai gumaka ɗari uku da a rataye a jikin kaba wanda ake bauta musu to tun an ce tun da mafarki ma'anansa an ce je ya yi umran ne saboda farkon abin da ake farewa shi shine mafarki kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta tabbatar a hadisin Bukhari wani shi yasa annabi Ibrahim alaihi salatu da ya mafarki yana yanka ɗansa Isma'il shi kenan sai ya wa ɗansa yace masa Allah ta'ala ya ce na yanka ka me kake gani yace bismillah ya abati al ma tu'mar satajiduni insha allahu min as-sabirin yake babansa ya yanka shi kawai zai haƙuri babansa kuma ya janne shi ya ɗauko wuƙa ya yanka amma kafin ya giga ran aka fanshe shi da rago ya yanka rago maimakon annabi isma'il duk wannan wahayi ne na mafarki kuma za su da aka ce masa da ya mafarki zai zai je umra sai ce sabansa ku tattara mu je mu yi umra a zatonsa a wannan shekaran zai yi umra a ba wannan shekaran ba ne sai shekara ta gaba ya shirya da sabansa suka yi harama a laifa suka kama hanyar makka kafin su karisa aka gaya mutane makka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yana zuwa zai yake su da shi da sahabbansa ma ya suka shirin yaƙe suka ce to ba za su bashi ya shiga garin makka ba amma kafin ya kariso ya bayyana musu cewa manzon sama umra ya zo yi domin gashi ya sa harami kuma yana talbiya labbaika allahumma labbaika kuma babu me babu wani abu na makami na yaƙi a hannunsa sai dai makami irin na al'ada wanda dama larabawa suna riƙewa ko ta kwana amma ba ma makami na zuwa wato ainihin yaƙi suka ce sam ba za su bashi ya shiga ba suka tura jama'ansu aka je aka tattauna manzana suna da ya ce idan jakatunsu sun zo mu tashi mu kama yin talbiya mu tashi da raƙuma mu su gan mu ba mu da makamai kuma lalle umra za mu tafi suka zo aka tarbe su ana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak amma duk da aka suka ce eh mun yadda umra kuka zo yi amma ba ku shiga ba wanda idan muka bar ku laraba za su ce kun fi karfin mu ne kuka shiga garin makka muku ba za mu yadda da wannan ba to da haka ba za ku shiga ba yinda ba bugawa har manzara sama ya tura musu sai na Usman ya je ya gaya musu cewa fa umra muka zo yi suka cewa kai na Usman in kana bukatan umra kai ka je kai amma su kan ba za su yi ba ba za su bar manzala sa suma yi ba shi ma ya ce to ai ba dama yi tunda manzala sa suma bai umran sa ba to Allah bari ya zo dai cewa wato an an kashe sayyidina Usman wannan labari mara kyau kuma ba na gaskiya ba hankali ya tashi manzala ta sama bai san gaibu ba sai ya da ce to a zo a yi mubaya'a yanzu ka za a shiga garin maka da yaƙi da yana tattarewa za a zo ko za a kare za a je a shiga shi ke na aka zo aka yi mubaya'a wanda ita ma ayan za mu karanta ta a can gaba kowa zai hannu da manzan sama ya ɗauki alƙawarin zai shiga maka da yaƙi ina usman baya nan manzan sama ya ɗauki hannu sana ya tsora a kan damar shi kenan duk suka mu baya suka shirin za a shiga ko da za a mutu tunda an kashe sai na usman an karya doka na yaki daga ba sai ga sai na usman ya fito a sai ba a kashe shi ba shi shi ma zai mu baya kuma da hannunsa shi ne Allah ta'ala ya saukar da ala kan rabbi Allahu anil mu'minina izu bai una ka tafi shajara Allah ya yarda da su su dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu ɗaya da ɗari hudu daga ba suka aiko wani daga cikin kafirai yana cewa su hai aka zo aka aka yi abun nan aka zo aka yarjejeniya cewa ba za a shiga a yi sulhu shine ake cewa abin sulhul hudaybiya a zo a yi sulhu za su shiga su yi umra a wannan shekaran ba sai shekara mai zuwa wannan shekara goma ba yaƙi tsakanin in namu ya je wajen ku za ku dawo da shi in na ku ya taho wajen mu ba za mu mai da shi ba? haka dai aka ta ka'idodi shi kenan daga ba aka jura mana aka rabu akan cewa ba za a yi yaƙin ba to a lokacin sabai da yawa ba su ji daɗin wannan sulhun ba don suna ganin kama akwai kasance a cikinsa suna ganin gara a shiga a mutu akan a yarda da sharuɗin da kafirin nan suka saka cewa ba za a je umra ba rai umran ba sai baɗi kuma babu yaƙi za a ɗaga musu kafa shekara goma ko tara sannan kuma ba za a abin nan duk wani nasu da ya tafi can ko da ya musulunta ne za a dawo da shi maka wanda kuma daga madina ya dawo maka su za su rike shi bare kuma maka wa wannan abu ya yi tsauri sai na umar ya ce ya rasulallah ya za mu yi mai haka adafna alal haqqi wa hum adal batil mu ba kan ya muke ba su suna kan barna Mun kuma ya ce haka ne alaysa qatlana fi jannati wa qatlahum fi nar mu wanda ake kashe mana ba aljanna za mu tafi ba su kuma mun kashe musu ta za su tafi Mun kuma ya ce musu eh ke masa eh ya ce to fa bi manu'i daniya ta fi dinina don me yasa zamu dauke tsakanci a addinin mu mun zasu ya ce muna da yawa ai ba mu da yawa ne mu yan kadan ne sannan ba zan yi abinda Allah bai umurce ni ba Allah bai ce in je in yaki ba sai na Umar ya kafirin sa bace wajen sai na Abubakar ya saki masa irin wannan tambayoyi sai na Abubakar ya bashi amsa irin yanda man irin wanda manzo da sama ya bashi cewa in abin nan duk abin da ya tambaye shi ba kan gaskiya muke ba suna kan barnan haka ne in mun mutu a janna za mu tafi eh su kuma wuta ne eh sakan me za mu za mu ɗaukar kancin nan sai ce manzon Allah ta sama bai zai abin da Allah bai umurce shi ba kenan ya juya ya tafi to ya na Umar ya juya har an yanka hadaya domin sun zo da hadaya raƙuman da za su soke bayan umra to a ƙa'ida in ka zo yin umra ko aikin haji aka hana ka to za ka soke abun layyanka abun hadayanka sannan za ka yi aski cike nan yi umran kenan to sai zan sama ta ce a zo a kowa zo yin yanka hadayansa in na sokewa ne rakumi a soke sannan a yi aski ya gaya musu shiru ya sake faɗa musu shiru babu wanda ya magana ba wanda ya motsa saboda suna ganin ƙasƙancin ya yawa gara a mutu gaba ɗaya a yi shahada akan a koma ba tare da an je umran nan ba manzo ma har ransa ya ɓaci ya tafi wajen matarsa ummu salama ya ga hankalinta a tashi ta ga hankalinsa a tashi ta ce ya faru da baki za ta bayyana na umarci sun isu bi ba sai ta ce to ka je ka kama soke raƙuman ka ka kira mai aski ya maka aski kar ka mutu magana za ka ga dafi haka ko manzo na ta sama ya zo yi ya sa mai aski ya zo ya masa ya kama sauki raƙumansa kuma suka kama saukewa suka kama aski matarsa ta bashi wannan shawara wannan shi yake nuna ko da duk da an ce mace hankalinta rabi na namiji ne amma tana iya ba namiji shawara mai kyau kuma lokacin da ranka ya ɓaci tunaninka yana kullewa wanda shi ransa bai ɓaci ba ko bai shiga damuwa ba ya fi zuwa da tunani mai kyau ko da haka sai baka mafita ko ɗanka ne ko matarka ne sai su baka shawara mai kyau in kai kuma sai a samu mafita aka yi wannan aka kama hanya ana fita ana barin hudaybiya nan sai Allah ya saukar da wannan sura inna fatana laka fathan mubina Allah ta'ala ya ce mun bude maka garin maka buɗewa mai girma wato wannan abun da ya faru na sulhul hudaibiya alaman an bude garin maka ne za ku zo ku ci garin maka da yaƙi, kuma lafi garin maka. makka shikenan maza sun haƙira sabon sai karanta musu suka yi murna aka kira sai na mara aka karanta masu ya ce a wafata humhu. yanzu dama wani duri kicin nan da aka yi za zamu mallaki garin maka ne ce masa yi eh, gashi an saukar da aya shi ke ne je ba manzo ya sama hakuri yace ya rasu layi ka nema mini gafara wajen Allah ta'ala manzo ya sama ya nema masa gafara wannan shi ne wannan aya inna fatahna laka fathan mubina mun sauka mun yi maka buɗi wato buɗi wanda yake mai girma wasu sabon suka ce su sulhul hudaybiyya ma shine buɗi, ba ba fata makan ba sulhul hudaybiyya shine buɗe makan ba yakin da aka je aka ci garin maka da yaki ba ko kuna lissafa fatan makka shine yakin da aka yi shekara ta kwanu kuma muna lissafa fatan makka shine yakin da aka yi na shekara ta shida a sulhul hudaybiyya hudaybiyan wani wuri ne kafin a je garin maka to Allah ta'ala ya ce yayi masa haka ne liya gafira laka Allah ma taqaddama min dhanbika don Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka wato Allah ya jarrabe ka da wannan jarrabawan na sulhul hudaybiya ba ka samu ku shiga garin makka da ka kuka yi umrawa Kafurai sun tsare muku hanya Allah ya yi haka don ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka wa mata akara da abin da ya jinkirta yasa aka shar'anta muku jihadi fito ku gwabza da kafirai don Allah ya gafarta mu wa yutimma ni'matahu alayka kuma Allah ya cika masa ni'imarsa da ya maka alƙawari na cewa addinin Allah zai ɗaukaka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma ya shirya da kai wato ta farki madaidaici manzala ta sama Allah ya ɗauki alƙawarin gafarta masa zunubansa aka ce manzala ta sama ba da zunubai yana da yana da tarkul aula domin annabawa ma asumai ne ba sa laifi amma in ga abin da ya kamata ka yi ba ka yi ba sai kai wani abu to ko da yin sa din wato garin wannan abun ba laifi bane tunda shi yafi sai ka je kai wani abu shi ma muhimmi wannan ce fi muhimmanci sai a ce sun yi laifi saboda mai saboda su manya ne a wajen Allah ta'ala suna da matsayi a wajen Allah shi yasa malai suka ce Allah ya ambaci abun zunubi saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Allah idan kana da matsayi a wajen mutum laifi dan kadan zaka bai ta kara karya ba sai sai sai sai ba tare sai fushi da kai kai ma ka shiga damuwa amma da wani na nesa nesa ne wannan abun yayi ma tukunci za a bashi tukunci za a bashi shi yasa suke cewa abin nan hasanatul abrari sayyatul muqarrabin mutanen kirki in sun wani abu aka yaba musu to makusanta in sun yi sai zama laifi saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wata'ala to Allah ta'ala ya yayi haka don ya gafarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim daga Aisha radhiyallahu anha tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza salla qama hatta tafakkara qadamahu manzala ta sama yana sallar da ya kan tsayu har kafafuwansa su kumbura sai aisha ta ce ya rasulullah ya zaka tsora wa kanka wannan bayan Allah ya gafarta maka laifukanka na wanda kai a bada wanda zaka yi nan gaba sai ce a akunu abdan shakuran bazan zama bawa mai godiya ba aka anar shi ma ya faɗa manzala sama yana tsayuwan dare hatta ta tawarrama qadamahu har kafafuwansa su kumbura wannan ta tafakkara har su fashe ma'ana su kumbura su fashe kenan ba za ya za ka dora wa kanka wannan bayan Allah ya gafarta maka sai ce afala aku afala uhibbu an akuna abdan shakuran baran so in zama bawa mai godiya Allah ba so da haka godiya ne wa Allah subhanahu wataala a sai don Allah ya maka ni'ima to zaka dage ne wajen yin ibada ka tsaya tsayin ta wajen bauta masa shine godiya so da haka godiya wa Allah ta'ala Shi ne ka kiyaye duk wata doka ta Allah kan ka saba masa sannan ka dinga masa ibada Shi ne ka abin nan ka gode masa kenan an shkur li wa liwalidayka ka gode min ka gode wa iyayenka ka bauta min ka kyautata iyayenka sannan Allah ta ce don ya cika ni'imar sa ga manzala ta sama shine ya dauka addini abu ne da zai faranta manzala ta sama rai yau a ce addinin Allah shine a sama kafirci yayi kasa addinin Allah ya daukaka هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ثم ذا ما يا wannan da idon sa yayi fatahu makka ya mallaki garin makka da yaki ya zama garin makka ya zama garin sa garin aka kore shi yanzu kuma sai wanda ya ga dama zai shiga garin Allah ta'ala ya cika manzala ta sama ni'imarsa sannan yace wa yahdiyaka shiratan mustaqim ay shirya da ta farki madaidaici shine addinin Allah ni miƙiƙi shine as-siratul mustaqim dinullahi al addinin Allah wanda babu karkata a cikin sa wannan hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi Allah ta ce wannan shine tafarki na madaidaici ku bi shi ku bi wasu hanyoyi za su mai za su kauda ku daga tafarkin Allah to Allah ta'ala ya shiryar da manzo sama tafarki madaidaici shine tafarkin musulunci addinin musulunci kuma ya ce daidaita kan wannan tafarkin kamar yadda ya ce in kama umir ta man taba aka ka daidaita kamar yadda Allah ya umarce ka da wanda ya tuba tare da kai ku tsaya akan tafarki madaidaici kar ku kauce manzara sama ya zana zane dogo yayi kanana kanana a gefen sa ya nuna sabon sai ce to kaga dogon zane mi keke ne shine tarakullah tafarkin Allah kenan mi keke in ka bi shi zai kai ka aljanna amma wayannan kanana-kanana na gefe gefe nan shortcut din nan to tabarki ne wanda zai kai ka wuta to da ka kana din ta sai hannan yace san kowane tafarki kuma kowane hanya akwai shaidan da yake kiran mutane zuwa ga wannan hanya kuma in sun bi shi wuta za su tafi yan kananan hanyoyi ne sai ka dauka da ka bi su zaka shiga a aljanna ba tare da kai wata doguwar tafiya ba sai zaka ratse wutar jahannama ne saboda aljanna sai an haura wutar jahannama yake shiganta ta kan siradi sannan mutane kuma akwai masu kira zuwa ga wannan kananan hanyoyin na zuwa wutar jahannama Allah ya sauke so da haka ubangiji ta'ala yana kiran al'umma su daidaita akan tafarki madaidaici wa allawi taqamu ala tariqati la asqainahum an ghadqa da su daidaita akan tafarkin Allah su riko da tafarkin Allah Allah ta ce da na sha da su ruwa mai yawa da na yalwata musu arzikinsu da sun fita daga dukkan matsalolin da suke cike da za su tsaya akan tafarki madaidaici innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to duk wanda ya daidaita akan tafarki madaidaici aljanna ita ce masa. menene as-siratul mustaqim shine al-mutaba'atu lillahi wa lirrasul bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi Allah ka bi manzon Allah to kana kan tafarki madaidaici saboda Allah ta'ala ya faɗa suratul fatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ka shirya da mu tafarki madaidaici tafarkin wadanda kai wa ni'ima ba tafarkin yahudu ko nasara ba tafarkin wadanda Allah ya wa ni'ima sune annabawa da siddiqai da shahidai kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa cikin suratul nisa wa man yuti Allah wa rasula فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu wayannan sune wanda Allah ya musu ni'ima wanda ubangiji subhanahu wataala yayi musu ni'ima daga annabawa da siddiqai da shahidai da bayin Allah na gari wannan abokan tafiya sun yi kyau duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah Allah zai tashe shi da su a aljanna kuma tare da wayannan bayin Allah amma wanda ya bi ta farki karkatacce shine farkin yahudu da nasara ta tafarkin almagabubu alaihim wanda Allah ya fushi da su da kuma abdalun wanda suke batattu to wannan dukkan wanda ya bi wannan ta farkin to zai tafi wutar jahannama ne don makoma su wutar jahannama ne shine farkin yahudu da nasara to don hanyoyin ba sa haduwa hanyar yahudu da nasara hanyar barna ne hanyar sabawa Allah ne hanyar shirka ne da kafirci da nuna wa Allah ita hanyar tabarki madaidaici kuma shine hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa shaku isa mai yayi littafi guda abun ikhtiba'u siratil mustaqim mukhalafata ashabi jiki, wanda da yawa ake kuskure wajen sunan littafi ma'anar tafarki madaidaici yana hukunta ka saba wa tafarkin wanda Allah ya fushi da su shine yahudu da nasara wannan wannan ya mutan jahannama as-siratul mustaqim yaqtadi mukhalafata ashabil jahim tafarki madaidaici yana hukunta ka saba wa tafarkin yan wuta sune yahudu da nasara amma duk mai bin tafarkin yahudu da nasara to ba kan tafarki madaidaici ina kan hanyar wutar jahannama ne ko a addinin su ko a ɗabi'unsu bangiji ta dace wa suraka Allahu nasran aziza Allah zai taimake ka taimako mai girma taimako mai mabuwayi wato Allah zai baka nasara akan abokanin gabanka taimako mai karfi ka samu izza a duniya da lahira domin izza ni'ima ce izza buwaya. duk inda ka shiga ya zama ba a rena ka kana daukan ka babban mutum wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah ta halake wa wasu bayinsa wasu daga cikin bayinsa amma idan ba ka da izza to za ka walaƙanta ne duk inda ka je za a rena ka za a walaƙanta ka to kaga akwai walaƙanci a ciki akwai ƙasƙanci a ciki to sai Allah ya ba mu'minai izza amma da sharaɗin sun riƙo da addininsu, su kul falillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin izza ta Allah ne da mu'minai da manzala sallallahu alaihi wasallam to don Allah ya bayi ka azizun kana da wani matsayi a cikin al'umma kana da kurjini ana saurara maka Allah ya maka ni'ima wannan ba karaman ni'ima ba ce zaka rayu cikin izza cikin daukaka to Allah ya yi wa manzo Allah ta sama wannan alƙawari hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawada adu lillahi illa rafa'ahu Allah ba wanda zai zama mai yin afuwa face Allah ya ƙara masa izza da ɗaukaka ba wanda zai tawabu don Allah ya ƙanƙantar da kansa don Allah face Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka shi ba ka ɗauki kanka komai ba Allah kuma sai ce kai in wani abu ne sai mai da kai wani abu saboda don Allah kake to sai Ubangiji ta lace wa huwa allazi anzala sakinata huwa allazi an أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما بنجد تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين Allah ta'ala shine wanda ya saukar da nitsuwa a cikin zukatan mu'minai a lokacin sulhul hudaybiya ko lokacin yakin Ga shi dai kafurai sun hana su shiga wannan wajen kuma sun shiga damuwa kwarai da gaske cewa ba za su shiga maka ba sun yi kariya ka yi harama a kwatanta yanzu ka ce za ka gama shirinka za ka tafi aikin haji ga jirgi nan ya zo ana ta shiga ana murna ga 'yan rakiya sai a ce ai bizan ka ba mai kyau bane ka koma kai kai ba za a barka ka shiga jirgin nan ba kuma jirgin ƙarshe ne wani irin bakin ciki ne ba za ka ji to kaga irin wannan ne faru da su gashi ka gama harama ka zo makan amma hana ka shiga ɗakin kawa wani abu yana da ciwo to ko da kana najeriya ne aka hana ka shiga jirgin za ka ji kamar za ka hau haukace wannan ya sha faruwa shekarun ba a nan garin a nan yau da jirgi ya an ɗau jirgin an rufe shi ya yi awa biyu ko fiye da haka ma jirgin an hana shi tashi saboda bai da slot bai da abun nan da zai sauka maka a abun nan a jidda haka aka sauko wasa zai suka sauko wasu anan suka suma saboda ɓacin rai kawai ta leko ta koma wani yar abada shi kenan aikin hajjin ya wuce shi kafin wata shekara ko bai da lafiya ko kuɗinsa sun ƙare ko ya mutu shi kenan akwai wanda tun daga wannan shekaran kafin ya sake zuwa yana kai shekara goma sha yana gaya mini an biya masa maka bai je ba daga na abin ya ɓalɓalce sai bayan shekara goma sha sannan aka sake biya masa ta wata jiha ya je ga wannan da ba da nisan kwana shi kenan to irin wannan ne ya faru da sahabbai kaga akwai bacin rai to amma sai Allah ya saukar musu da nitsuwa nitsuwa dan guzurin su ya kare ruwan da za a sha ma ya kare a Hudaybiyan babu ruwa manzala sallama salama aka ce ba ruwan sha ba na alwala yace akwai ni mai ragowar ruwa aka ce akwai sai to aka aka kawo ya sa hannun ya tofi yace to a dinga diba aka dinga diban ruwa ana sha ana alwala sai ga ruwa yana bubuga a tsakanin yatsunsa su dubu ɗaya da sanda suka sha suka ƙoshi suka yi alwala kuma suka bar ruwan mujiza ta bayyana a wajen ruwa ba jini ba jini ne kila ko fatansa ne ta kule ruwa jikin ta zuba kawai yana ta bubbuga kawai shikenan abincin kuma aka tattara aka tattara aka dan harada wanda ya rage dan guntu guntun gurasa yayi tofi nan ma aka ce aka koshi wannan mujiza ce ta maza kuma Allah ta'ala ya saukar musu da nitsuwa wato nitsuwa a rayuwa abu ne mai kyau yana daga cikin ni'imomi na rayuwa a ce kai Allah ya yi ka mini tsitsin mutum ka da tashi hankali abun tashi hankali ma kai ba a daga maka hankali za ga wani ɗan abu kaɗan sai daga masa hankali ya hana shi kwanciyar hankali ya zamana baya iya cin abinci mai kyau baya iya bacci ina cikin damuwa kawai wani kuma abin da zai daga masa hankali ba sai ga ya nitsu wannan rahama ce ta ubangiji ta'ala ya sa maka nitsuwa a zuciyanka raka Allah ta'ala ya sa mutu nitsuwa fi qulubil mu'minin a cikin zukatan mu'minai rahama da nitsuwa ta gabbai da ta zuciya Allah ya musu haka ne zadu imanan don su ƙara imani ma imani tare da ko a akan imani da suke da shi kaga duk abin da ya faru ko da a zahirinsa kana ga matsala ne a ƙarshe na iya zama alheri sai ƙara maka imani abin da ya faru a sulhul biya zahirinsa matsala ne amma a ƙarshe ya zama mai alheri abubuwa da yawa sun bayyana ga mubaya'an da suka yi ma Allah ya ce ya yarda da su gaba su rabbi Allahu alil mu'mina idh bayyana takata ta shara kaga abun ya faru sun samu yardan Allah ga mu'jizozin da suka bayyana ga ladan umran kuma an ba su ba su je sun yi ba amma an ba ladan umran ga albishir kuma makkan ma za su mallake ta gaba daya yanzu kan ba magana wai kafin su wani su shiga ba a za ta zama a hannun su sai sun ga dama wani ya shiga kai za su haramta kafirai ma shiga garin makka إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام مسجد الحرام بعد amin هذا so da aka an hana su shiga masallacin kaga wannan shi ma ƙarin albishirin ne ubangiji ta laki don su ƙara imani tare da imanin da suke da shi a sai imani yana ƙaruwa kuma yana raguwa yana ƙaruwa da ƙaruwan aiki in kana da'a kana ibada imanin ka ƙaruwa yake yana raguwa kuma in ka rage ibada ko kuma ya zamana ka saba wa Allah subhanahu wataala yajuzu bi da'ati wa yanqusu bil ma'aji? yana karuwa da da'a yana raguwa da sabon Allah Abdullahi bin Abi Zaid al wani a cikin risala shi kuma ke zai bi ziyadati al-amali wa yanqusu bi naqsiha in ka kara ayyuka na wajibi imanin ka ya karu ka kara ayyuka na da'a in ka rage aiki kuma imanin ka ya ragu to kaga imani yana karuwa kuma wa ahluhu mutafawituna fi masu imani wani ya fi wani imani e wai abun nan murji'a ne suka ce imani baya karuwa baya raguwa wulatul murji'a suka ce duk imani mutane iri je ne in kai da'a ma imanin ka ba zai karu ba in ka saba Allah ma imanin ka ba zai ragu ba da'ar ka ba ta amfana maka wani ƙarin imani haka nan sabon Allah ka ba zai cutar da imanin ka ba wannan abin nan akida ce ta yan bidiya za ka kai a kan kanka in ka wani aikin alheri za ka ji a ranka imaninka ya karu in ka saba wa Allah za ka ji imaninka ya yi rauni kuma ba ni za a ka ce imaninka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba kai san gaba ko irin na Abubakar ko irin na mala'ika Jibrilu mutum zai iya faɗa haka wane shi kai imanin hawa hawa ne al-imanu yazidu wa yanqusu wa ahluhu mutafawituna fi yana karuwa yana raguwa kuma masu imanin wani ya fi wani imani kai daga ganin wani kasan ya fi ka imani ko ba tambaya ma da kaga akwai bambanci sai ya ka imanin kai karu shine ka dinga kara ayyuka na alkhairi walillahi junudu samawati wal ardi rundunan samai da kasai dunna Allah ne mala'iku sojojin Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne ya san halittar hakima mai hikima ne cikin abin da yake yi Allah ta'ala anan yace rundunar samai da ƙasai nasa ne ma'anansa kafurai sai Allah ta'ala ga dama ne za su iya dukan musulmi ko da musulmin yan kaɗan ne saboda mai saboda Allah yana da wata runduna ta musamman su ne mala'iku wanda suka cika sammai wasu a ƙasa saboda duka dukkanin Allah ne in Allah ta'ala ga dama su da su su kamar da ya faru a yakin badar da hunaini da aza kenan Allah ta'ala ga dama ne kafurai suka hana shiga garin maka a lokacin sulhul hudaybiya da bai ga dama ba sai turo malaiku ya ma duk manyan kafuran nan a rike su a tsaure su a tsaure su a bakin masallaci a kaba sai a ce musulmi ku shiga suna ji suna gani a ji ayi umran a dawo daga ba sai a sake su in Allah ya ga dama ko ya halakar da su ta can amma bai ga dama hakan ba walillahi junudu samawati wal ardi dundunan samai da kasai dunna Allah ne Allah ya da sojoji a sama yana da sojoji a ƙasa in ya ga dama aljani ne zai sa su je su kewaye garin aljani su aljanin na ganin mutane mutane ko ba sa ganin su innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu kurun duna ne na ubangiji ta'ala sojojin Allah kuma ba wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san adadin mala'iku sai Allah subhanahu wata'ala baitul ma'mur kullum mala'ika 70 ne suke shigan sa in sun shiga ba su za su da su wasu ne za su sake shiga mutum 70 70 sau zuwa duniya ta tashi kaga baka san adadin zaman ba adadin haka ne a hadisi yuta bi jahannama yawma idhin laha sab'una alf zimami wa ma kulli zimamin sab'una malakin za zo da wutar jahannama ranar kiyama tana da linzami dubu saba'in ne linzami ɗaya malaika saba'in yake jansa malaiku biliyan 4 da biliyan tara. wannan masu jawo wutar jahannama kawai banda sauran malaiku to kaga wannan duk sojojin Allah ne ma a sai bari mutane yake ya ga dama ne kawai sai tsale su manzo sama yace addatis sama'u fa huqalaha an ta'ita ma fiha mawdu arba'i asabi'in illa fihi malakun sadi Kuma ta yi ƙara saboda nauyin mala'iku ita ya kamata ta yi ƙaran don bayan da zaka sa yatsunka guda hudu a sama face akwai mala'ika yana zaune a wajen yana sujjada in cika sama gaba ɗaya da ibada tabbihuna al-laila wan nahara la yaftur suna tabbihi dare da rana suna sallah to wa'annan rundunan inda Allah ya ga dama wannan mu'mini da zai hutar da su duk inda kafirai suka addabi musulmi sai a tura musu mala'iku su yaki ko ganin su ba za su bai dai a kwantar da su ka amma Allah yana son ya ba wa mu'mini lada ne sai shir'anta musu jihadi yana son a samu shahidai a cikin mu'mini wanda za su tafi aljanna kai tsaye Allah ya shir'anta yaƙin don ya jarrabi mu'mini ubangiji subhanahu ta'ala yace wutar abin nan rundunan sammai da kasai na sane kuma Allah yana sane da halittansa duk abin da suke ya sani kuma yana da hikima cikin abin da yake aiwatarwa sai Allah ta'ala yake ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وبنجي تعالى يا شرعا تجهادي ne li yudkhil al mu'minina wal mu'minati dan ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata jannatin aljannatai tajri min tahtiha anharu wanda koramo na giya da zuma da ruwa da nono suke gudana a karkashin su khalidina kuma za su dawama aljanna wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma zai kankare musu zunubansu wa kana zalika inda Allahi fawzan azima wannan ya kasance rabo ne babba a wajen Allah subhanahu wataala wanda ya samu aljanna ya samu babban rabo Allah ta'ala ya ce ya shar'anta jihadi domin ya shigar da mumine maza da mumine mata aljanna aljannan kuma wanda koramu na kayan daɗi suke gudana tsakaninsu wato anan in za ka sha nono sai an taɓo maka shi ko daga garke an sa maka shi a gora ko a ƙwarya to a janna kawai a gaban gidanka shi nan ƙorama ce kawai ruwa inda ruwa yake gudu ruwan kogi to haka nono yake gudu a ƙofar gidanka za ka ba ka sha kawai haka nan zuma ba sai an ɗauko maka shi daga wani wuri ba akwai ƙoramanta haka nan ruwan daɗi haka nan giya kamar yadda Allah ta ce masalul jannatin lati wa al-muttaqun فيها أنهار من ماء غير آثن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أصل مصفى مكرنت آية سورة محمد so da aka kaga ƙoramu ne kawai ɗiba kawai za ka yi to wannan an tana da 'yan aljanna wannan sannan za su dawoma a ciki ba ran da za su fita jin daɗi ne in ka shige shi kawai duk jin daɗi mai yankewa yana da matsala tunanin zai yanke ma damuwa ne yanzu akwai masu kuɗin da ba sa jin daɗin arzikinsu saboda suna tunanin arzikin zai kare in ka zo za ka sai mota mai kyau sai ka tina kai za ka kashe kaza ba karfa arzikin kai kare za ka yi gida mai kyau sai ka tina cewa yanzu wannan in ka fara taɓa kuɗin nan fakashinta za ka kashe su abinci mai kyau ba ka ci ba riga mai kyau haka wasu suna nan cikin talauci kuma suna da arziki shine annasu fil faqari min khawfil faqari mutane suna cikin talauci don tsoron talautin. akwai wadata a hannunsu amma don tsoron kafin talauci to suna rayuwa irin ta talauci amma ba babu wanda yake tunanin arzikinsa zai kare ka kika more yadda kake so kawai hadha kuna ma lahu min nafa arzikin mu ne ba zai kare ba ba yanda za a iya kare saboda haka zaka ci ka ka more ba tare da ya kare ba sannan wa yukaffiru anhum sayyi'atihim Allah zai kankare musu zunubansu kaga laifin ka dama kana tsoron shi zai kai ka wuta ko to Allah ya yafe maka shikenan ya yafe maka yanzu da kawai kake da shi kuma zaka tafi aljanna da sawabin sa imanin ka da ayyukan ka na gari Allah ta ce wa kana zalika inda la yafuzan azima wannan rabo ne babba a wajen Allah a ce ka shiga aljanna kaman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan ya samu babban rabo Allah ya tauna muna daga cikin masu wannan rabon يلا تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وبنجد تعالى ويعذب المنافقين الله يشاء أنت جهادي الدنيا أذب ترد منافقين أي ويعذب المنافقين وإن راسو دينغا نوكي وابا راسو وابا munafukai maza wal munafiqati da munafukai mata wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata wanda suke yakan mu'mini Allah ya shar'anta jihadi don ya azabtar da su ya azabtar da su a nan duniya ta hannun mu'mini ya azabtar da su a lahira idan an ji lahira azzannina billahi zanna sau'i masu yi wa Allah zato mummunan zato wato mummunan zaton da suke wa Allah shine Allah da zai taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bar Allah zai halakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kawai za a tafi jihadi su fatan su shine kafurai su wa musulmi kaf daya su gama da su kawai su halakar da su su zama tarihi sai a ce ai an taba yin wani annabi ana ce wasu annabi Muhammad a shekaru ba ya fara fada da mutanensa ana farawa mutanensa suka kalmashe shi suka gama da shi to haka suke so abun ya zama ina sai abun bai zama haka ba Allah ta'ala yace suna yi wa Allah zato mummunan zato cewa ba zai taimaki manzala ta sama da mumine ba Allah ya ce alaihim da'iratu sau masifa mummuna ta tabbata akan su Allah ya mace da'ira saboda abinda suke zaton yiwa mumine to zai kewayo ya dawo ya dawo kansu a halakar da su wala hiqul makru sayyi'u illa bi ahli makitin da suke kudur suke suke abin nan suke suke kudurtawan ko kuma suke kullawan ba zai dawo a kansu ne almakaru sai mummunan makirci saboda haka mummunan makircin zai dawo kansu wa ghadiba Allahu alaihim Allah ya yi fushi da su wa la'anahum ya tsine musu wa adda lahum jahannam kuma ya tana da musu wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ta muni a ce wutar jahannama ne ka duba bayan masifan da za su samu a duniya saboda rashin imani Allah ya aiko musu da bala'i sannan kuma ga shi Allah zai fushi da su Allah zai tsine musu ya tsine musu ma ya nisanta su daga rahamarsa sannan ya tada musu azabar wutar jahannama kaga ga fushin Allah ga tsinuwa ga azabar wutar jahannama a lahira a nan duniya kuma ga shi za a ci dalba a kansu a yaki kuma da aka wahala kan wahala Allah Ta ya ce makoma ta yi muni makoman ta yi muni idan an ce maka irin wannan ne Su me ya rage wa mutum Allah ya fushi da shi ya tsine masa makoma sautar jahannama ne bala'i ya gama karewa an Allah ya tsare mu da tsarewansa yau ban ce ta lalace walillahi junudu samawati wal ard wa kana azizan hakima walillahi junudus samawati wal ard bunnudan samai da kafai duka na Allah ne wato Allah shi ne mai ƙarfi a sama kuma shi ne mai ƙarfi a ƙasa ba abin da zai gagare shi in ya ga dama ya turo malaiku su yaki in ya ga dama su kuma mu'minan ya ƙarfafa su su ne rundunan ƙasan ya ba su ƙarfi su ci galba a kan mun akan kafirai saboda waman nasaru illa min indillah shi taimako daga Allah ne ba wai yawan ku bane kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi da yawa jama'a yan kaɗan suka rinjayi jama'a masu yawa da izinin Allah saboda Allah in ya taimaki mu'mine ko da yan kaɗan ne za su ci galba a yakin badar Allah ya taimake su kuma sun ci galba wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne hakiman mai hikima ne Allah tabbata mabuwayi kuma mai hikima mabuwayi ma'ana gagarau ba wanda ba abin da yake gagaransa kuma ya gagari kowa hakiman kuma mai hikima cikin abubuwansa duk abun da ya za ka ga dama haka ya kamata a yi shi abun ya dace da a yi shi a haka Allah baya yin abu a ce da kaza aka yi da ya fi kyau akan kaza Allah mai hikima ne idan kai ne baka gano hikimar ba sai Allah ta yake inna أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بنجي تعالى إنا أرسلناك tabbas mun aiko ka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shahidan kana mai shaida kan wannan halittar. cewa ka isar da saƙo, ka kira su zuwa ga tauhidi wa mubashiran kana mai yi wa mumine albishir da aljanna saboda imanin da suka yi wa nazira kana yi wa kafirai gargadi da wutar jahannama saboda kafurkin da suka yi Allah ta'ala aiko manzala ta sama domin ya zama manzonsa kuma mai shaida a kanmu cewa ya isar da wannan sakon sauran al'ummatai mu za mu musu shaida annabi nuhu ka isar da sako na isar ya Allah waye shaidan ka shi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su kun isar da sako annabi nu ya isar da sako ne eh, ya kai ku sani Allah ta'ala ka ba mu labari a Qur'ani hadda suratu nuhu ma haka nan kowane annabi al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su masa shaida takunu shuhada ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida saboda haka kowa za mu masa shaidan cewa ya isar da wannan sakon saboda mun karanta Qur'ani to shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai wani ne zai shaidan ya isarwa da al'ummar sa sakon ba a'a shi ne zai yi shaida da kansa ya isarwa al'ummar sakon shikenan kamar yadda zo a suratul nisa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya halin mutane zai kasance idan muka zo musu da mai musu shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo kai shaida wa al'ummanka cewa ka isar musu da sakon ya halin su zai zama za a shiga tashin hankali a wannan ranar zaka shine shahida wannan kuma addini albishir ne da gargadi wanda ya imani albishir da aljanna wanda ya kafurci, kuma ana masa gargadi makoma sautar jahannama ne saboda haka ka ji tsoron Allah ka daina kafirci kai imani da Allah subhanahu wataala domin ka shiga aljanna Allah ta'ala ya ce li tu'minu billahi don ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa Allah ya aiko muku manzala sama don ku yi imani da shi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzala sallama wa tu'azziruhu ku girmama manzala sallama ku karfafa shi ku taimake shi wajen yakan abokanin gabansa ku karfafa masa gwiwa ku girmama shi ku daraja shi wa tuwaqqiruhu kuma ku ji nauyinsa ku zama kuna jin nauyinsa kuna daraja shi kuna girmama shi har sabon maza su masu ce in suna gabansa in yana bayani kowa zai sun koyar da kansa kamar an tsora masa tsuntsu a saman kan yana tsoron in yi haka tsuntsun zai tashi haka suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda baya girmama manzon Allah sama ba mumini bane to da haka dole in ka karbi girman manzon Allah sama a ranka dole ka daraja shi ka girmama shi to shine alaman kana da imani in ka walakanta shi ka kafurta Allah ta yake wa tusabbihuhu domin ku tsarkake ubangiji subhanahu wataala wato ku yi masa tasbihi bukuratan safiya wa afilan da yammaci kun ga nan zamiran an kasa su ne lituminu billahi wa rasuli don ku imani da Allah da manzon Allah kaga an ce Allah an ce manzala ta sama sai aka ce wa tu'azziruhu don ku girmama shi nan ana nufin manzala ta sama wato tuwaqqiruhu ku ji nauyinsa. sa ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wato sabbihuhu don ku tsarkake shi wa ake nufi Allah saboda ai kowa da haƙƙin sa ko tasbihi kuma haƙƙin Allah ne wato sabbihuhu wannan hu yana koma lafzul jalala don ku tsarkake ubangiji ta'ala da masa tasbihi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kuma ku yi bukuratan da safiya wa filan da kuma wato yammaci ku dinga ambaton Allah safe da yamma da koyaushe ku tsarkake Allah daga dukkan wani abu na tawaya in kace subhanallahi ina nufin Allah bai siffantu da wani siffa ta tawaya ba ya siffantu da siffofi ne na kamala yabo ne na ubangiji ta ta'ala da tsarkake shi daga duk wani siffa ta tawaya Za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba tambaya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين